kallon mu da masu sauran barkanmu da sake kasancewa a wannan gidan ga mai albarka ga inda har yanzu muna cikin labarin nan naku na Sular Habib ga cikin sai murya ta ce da ni tana mai kallon gefe yanzu me kake son sani bayan abin da na sanar da kai a baya ba tare da na kalle ta ba na ce zan so na san ko a cikin wa'yanda kika lissafo min akwai wanda ya taba miki maganar aure ko kuwa hira ce kawai ke kawo su gare ki cikin ajiyar zuciya ta ce mutum biyu sun taɓa min maganar aure ni na farko a school muka haɗu amma ba ɗalibi ba ne staff ne na ga staff ne dai na makarantar tun ina shekara ta uku a jami'a mun samu matsala tun ranar da ya fara ziyartar gidanmu don a cewarsa na fi ƙarfinsa don bai taɓa zaton wadatar gidanmu ta kai haka ba don haka shi ya haƙura don ba zan iya riƙe don ba zai iya riƙe ni ba a lokacin na ɗauki maganar kamar wasa amma da daga sai na fahimci shi da gaske yake don babu hanyar da ban bi ba don na nuna masa wadatar gidanmu ba za ta taɓa zama wadata ta ba amma fir ya ƙi amincewa ƙarshe dai haƙura na yi na bar shi don gudun zubar da mutunci na a gare shi duk kuwa da cewa zuciyata ta kamu da sansa shirin da na ji ta yi ne ya sa na ɗago kaina na ga ko lafiya ga abin mamaki na ga ƙwalla tana sharewa amma ban nuna mata na gani ba ina shirin yi mata magana ne na ta ci gaba da cewa sai hamza wanda shi kuma Kuma mun haɗu ne a MSc class. Ga a shekarar farko ga asalinsa mutumin gwamba ne amma yana aikin banki a Kaduna kuma yana da mata ɗaya da yara biyu. Ya nuna min soyayya sosai don sai da ta kai na daina zuwa da mota ta school sai dai ya zo ya ɗauke ni ya kuma mayar da ni idan mun tashi farai da yake zuwa ya koma Monday da asuba da kafin haɗuwar da kafin haɗuwar mu ma sanda yake komawa amma saboda ni yake tafiya Mande, Mun kusa kammalawa ne ya samu matsala a wajen aikinsa wanda har sai da matsalar ta kai ga sallama. Ni dai har gobe bai sanar da ni mai cece matsalar ba amma dai ya mun rantsuwa ba kuɗin banki ya taɓa ba kawai dai abin ya sanar da ni matsalar ba shi kaɗai ta shafa ba don haka ya ɗauke ta a matsayin jarabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala ga abin da ya bani tsoro wallahi kafin mu kammala sai da ya rabu da motocinsa guda biyu dama kuma kafin ya siyar da ta matarsa yake zuwa don haka motar kasuwa yake shigowa ya zo lakca sannan ya kwana gurin wani abokinsa a haka har muka kammala babu yadda ban yi da shi ba akan ya kawo takardunsa na baiwa abba ko zai iya samar masa aikin gwamnati amma ya ƙi na takura masa ne yake gaya min takardunsa na hannun banki ne tare da gidansa motocinsa ma da ya sayar gidan haya ya kama sannan ya zuba jari bai dai sanar da ni ko kasuwancin me zai yi ba ni ma kuma ban tambaye shi ba Bayan mun kammala ne, wataran ya zo gurina daga Kaduna ya yake bana haƙuri kan batun aure na da yake shirin yi. A cewarsa halin da yake ciki mace ɗaya ma ba roƙuwa za ta yi a gurinsa ba. Dan matarsa ma ta kasa zama da shi sai sauwaƙe mata yi. ‘Ya'yansu kuma suna hannun ƙanwarsa. Ya min rantsuwa da Allah akan bashi da halin riƙe ni. Don haka ya zo ya bani haƙuri. Sannan kuma ya sanar min zai koma Gombe da zama amma zai ringa zuwa kotu duk lokacin zama don wai maganar kes ɗin suna kotu. Ka karo na farko kenan da na taɓa zubar da hawaye a kan namiji. Shi kansa yana hawaye ya bar gidanmu. Yau shekara uku kenan rabona da shi. Sai dai ya taɓa kira na sau biyu mun gaisa amma idan na kira shi ba samun sa Sai dai shi ya kira ni. Shekara ɗaya da rabuwar mu na samu aiki da wani NGO wanda har yanzu ina tare da su kuma tun lokacin bai kira ni ba. Ni kuma ban san komai a kansa ba. Ballantana na bincike halin da yake ciki. Na yi shiru ga ina nazari kafin daga bisani, kafin daga bisani na ce shine na farko har yanzu kuna waya na ta girgiza kai ta girgiza min kai amma dai kin san ga ofis ɗinsa ko na san ofis ɗinsa don ko satin da ya wuce da na shiga kan batun phd da nake shirin fara na hangi motarsa a bakin ofishinsa ta amsa mini ga idanuwanta a kaina wanda kuma hakan shine karo na farko da ta tsayar da ƙwayar idanunta a kaina yanzu dai ya yi kuma ina buƙatar nutsuwa da za ta bani cikakkiyar damar da zan gama bakin wasu da zan gama bakin wasu zarurruka guda biyu da ke cikin labarin da kika bani Don haka mu bar gobe. Insha Allahu za mu fara daga matakin farko da zai warware mana matsalar. Gobe nake son komawa. Don haka karfe nawa za ka zo? Don ba na son na kai biyu ban tafi ba. da ta ce da ni, ya idanunta na kallon kafet. Sun zo da safe misalin goma zuwa goma da rabi. Idan Allah ya kai mu Don haka bari na wuce na miƙe tsaye ga ina mai gyara zama rigata. Ita ma miƙewa ta yi tana mai furta cewa mu je na taka maka. Don haka muka fito muna tattaunawa ga abin da ba a rasa ba wanda duk bai wuce kalan zance ba. Ga ku dakace ni ga a cikin babi na tara a cikin wannan labarin sular Habib. Mun gode sosai. da yadda kuke bibiyar mu a gidan nan mai albarka. Ku ci gaba da kasancewa da mu sannan ku yi mana subscribing. Ku danna karasawa ta yadda da zarar muna sakin shirye-shiryenmu za su dinga isa gare ku mun gode. Kallon mu.